يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس أليس كذلك قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال سميت عامرا يقول استفتى رجل أبي بن كعب فقال yace na wani ya tambayi Ubay ibn Ka'ab fatawa sai yace ya Abul Munzir ma kulu fi kaza wa kaza ya kai abul munzir kake fada game da kaza da kaza kala ya bunayya shi ya kai dan dana akana allazi sa'altani anhu abinda ka tambaye ni din ya auku ne kala la yace a a qala amma la ni hatta ya yakura ce in ko bai faru ba to ka shaurara min kai min hakuri har sai in ya faru an anfusana hatta nukhbiruka mu yi fama da kawunan mu musamman maka jawabi an fahimta قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أنبأ أبو عوانا قال أخبرنا عن فراس عن عامر عن مسروق قال قال كنت أمشي مع أبي بن كعب من رواية يتي ناكسا إنا تفيا تارد أبي بن كعب فقال فتى سيوان سماري يتي يا عما يا كيف فارا كذا وكذا سيتا سيتتميش سبب وقال يا ابن أخي يا كي تنقوانا كان هذا wannan abin da kake tambaya ya auku ne qala la yace a a qala fa afina hatta ya kula kai muna afwa kai min afwa har sai haka ya faru sa'annan sai ka zo sai na baka jawabi ana kullu da bin fatawa ko قال na عبد الله بن سعيد قال Abu Usama, أسامة عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء illa يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه يجي إبراهيم in an tambaye shi wani abu baya kara komai sai abinda aka tambayan jawabin shi zai bayar ba zai kara wani karin bayani ba babul futiya wa ma fihi min shidda babin da yazo yi bayanin fatawa da tsanantawa da aka yi game da fatawa kowa ne zai iya yi fatawa kowa lokaci za ka yi fatawa guda nawa guda biyar a'a za mu gani ai na farko shi ne wanne ne sai kuma mai sai kuma me to shi nan to sai a guda hadisai nawa ne to sai a karanta su ɗaya bayan ɗaya mutu to bismillah yana zuwa gaba <laughs> yana zuwa gaba <laughs> duk suna zuwa gaba muhammadu basiri na ce al'asulu fil furuj a tahari shi yasa duk matsala in ta zo in akwai sabani a ciki baya cewa komai saboda karka halatta abinda Allah ya haramta ko ka haramta abinda Allah ya halatta za a za karanta su duk ɗaya eh, da tun da hadisin ibn sirin ne yana ciki in sha Allah babul futiya wa mafihi fihi min shidda qala akhbarana ibrahim ibn musa qala Haddasa ibn mubarak an sa'id bin abi ayyub an ubaydillah bin abi ja'far qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ajra'ukum 'ala al-futya ajra'ukum 'ala an-nar aljara'a wanda fi karfin halin saurin yin fatawa to zai fi karfin kowa kuma karfin halin hakuri da shiga wuta qala aqdamukum ala dukhuliha ajra'ukum ala na yafi kowa karfin halin shiga wuta على طريقة على طريقة موافقة للعقاب على طريقة موافقة العقاب للذنب كما قال تعالى جزاء وفاقا لأن المفتي صبر من فتوى مبين عن الله حكما ينا بين حكم شنيرك الله فإذا أفتى على جهل يفتوى كجاهل متهاونا في تحرير واستنباط ما سئل عنه فقد سبب تسبب في دخول النار ne sakaci a cikin a cikin abin da aka tambaye shi bai zauna ya duba ya bincika ya tambaya sai ya faɗa ya sakaci ya faɗa haka nan ba to shi ma haka zai shiga wuta Allah ya kiyaye saboda me Allah ce kul Allahu azina lakum am ala Allah taftaruna Allah ne ya ci ku faɗi wannan kokari haku yi duk sa'an da aka tambaye ka wani abu ma'ana za ka ba da jawabi ne ma'ana game da addinin Allah shi kai Allah ne faɗi wannan ko ko ƙarya kake yi قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة ابن أبي لبابة عن ابن عباس قال يتي من أحدث رأيا ليس في كتاب الله duk wanda ya kirkiro wani ra'ayi ba shi cikin littafin Allah walam tamdi bihi sunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma babu sunna akan abin da ya kirkiro din lam yadri ala ma huwa minhu idza Allah azza wa jalla ranar haduwarsa da Allah ba zai san halin da yake akan me yake ba a rudu shi ma zai haɗu da Allah saboda ya kirkiro abin da ba kitabu wala sunna to ranar haduwarsa da Allah haka shi ma zai haɗu da Allah shi kenan Allah ya kiyaye قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce man afta bi futiyan bi ghairi sabatin duk wanda ya ba da wata fatawa babu hujja babu dalili fa inna ma ismuhu ala man aftahu wanda aka wanda aka baiwa fatawa wannan magana ce gajeruwa amma mu mai da hankali a cikin ta fa man uftiya bi futiyan wanda aka ba fatawa bi ghairi sabatin fatawan da aka baka din ba kan hujja bane ba nassi daga littafin Allah ko sunnar manzo Allah ko ijma'in malamai an baka ne akan son zuciya sai ka je kana yin wannan abin da aka fada fa inna ma adatu hasirin dinaku ai kawai laifinsa ismuhu alaman afgahu laifin na kan wane ne ya tambaye ka sai ka fada masa kuskure da gangan sai je yana yi shi hai abinda aka ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna kuma a cikin garin da ake zaune ku kuka ne na da rawani ku ne kuke da ku ne malamai ku ne ku ne ku ne to dole a je a tambaye ku a wa'azi cikin gidan radio ko television dole a tambaye ku wanda bai sani bai tambaya wacce ba ta sani ba ta tambaya sannan suna ganin suna ganin cewa tun da ka sace akwai sarki akwai gwamna akwai mutane in kuskure ne za a fito a yi magana sai suka sallama muku to suka tambaye ku shai kuka faɗa musu son zuciya in suka shekara ɗari suna aiki da wannan son zuciya laifin na kan wane ne su suna da laifi su suna da laifi laifin na kanwa to sai ka kirkiro abu ka ce addini ne sai ka kirkiro abu ka ce addini ne ka bi ka lallabe abin da hanyoyin da ba wanda zai iya fahimce ka sai kai da makamantanka sai mutane suka yi wadaru da kai suka bi ka cewa cewa wannan abin da haka yake dukkan su baki ɗaya laifin suna kanwa eh laifin suna da yawa mai eh yawan mai laifin da yawa iblis shi ya batar da kowa shi laifi ba shi da yawa a kan shi ah, Allah bai san da zai da shi ba ba sai yi batar da mutane da gangan ba kai Allah ya shirya ka je ka shiga aljanna ba su su shiga wuta suna yin abin su kan kuskure kai kuma Allah na ɗora maka laifin su ba su da komai to me ke sa me ka kirkiro saboda ko dai son duniya kuɗi ko son shugabanci ko son menene duk kowa ya san san su wa'annan abubuwan su ne suka sa ka je kai wannan da gangan kuma ka san ba ba haka ba ne ba kuma duk wanda ya yaudari da kai ya je ya karbi wannan abin wallahi laifin shi na kanka ba wai abin isa ba ne ko abin wallahi mu kaza wallahi kaza wallahi kaza <laughs> fa innama ismuhu alaman aftahu laifin shi na kan wanda ya bashi wannan fatawar wanda ya ja shi ya dora kan wannan abin shi ba shi da laifi ba shi da laifi inda zai samu laifi shi ne ya san gaskiya kuma shi ma ya bi son zuciya ya tafi to wannan shi ma zai dauki laifin shi amma bai san abin da mace tana gida mai ta sani wani wani rediyo ba a ji aka je aka kirkimo aka dattaro aka ba ba ta aka ce ke ta yi tana yi ya za ka ci san ba daidai ba ne tana da laifi tana da laifi laifi sai wanda zai iya sanin kaza ne ya ki sani ko ya sani ya yi ganganci to wannan shi ne ke da laifi an fahimta hmm. hadisi yana da hatsari قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا يعمي عنها فإثمها عليه duk دي ya fatawa جاهل jahilci ya ami alaiha akwai jahilci ba ilimi fa ismuha alaihi laifin da ke cikin wannan fatawar da aka da a kan wanda ya ba da fatawar ne ha anha ya la an anha shay'an bai sani ba ya ba da fatawa kan son zuciya to wanda ya je aikinsa yana jin yana aikinsa shi yasa ibn na ya ce in matsala ta shafi auratayya ko farji in akwai sabani a ciki baya tsoma bakin shi a ciki abu bai halatta ba ka je ka halatta masa zai je yana ne yana jin daɗin sa kai kuma fa duk sa'an da yayi sai me ya ji me daɗi kai kuma fa azaba mutum zai kaga hatsarin da ke ciki قال أخبرنا الحسين بن منصور منذ وجه حديثكم قال حدثنا الحسين بن الوليد عن وهيب عن هشام عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف matka akwai sabani a ciki baya cewa komai ku je ku yi ta fama zon maka ka kana jin daɗin ka ni azaba ko in maka abinda Allah bai haramta ba in na haramta maka abinda Allah bai haramta ba mana auren da bai mutu ba a shar'ance ni na kashe kenan sai ta je ta yi wani auren ta yi aure kan me kan aure laifin na kan wa yana kan me shi to muna zuwa ga insha Allah ai ladabi komai sai an koyi ladabi wa'annan malamai abin da yasa Allah ya dauka darajar su tsantsi ne da gaskiya ba duniya suke so ba eh ba duniya suke so ba duk kwantar ma da hankali ka bani me ka bani nawa me za ka bani so nawa ana karban an fita talauci قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت ابن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا لا تنبي طاووس بن كيسان لا تنبيش وتمسألة sai tambayin wannan abin da kake tambaya ya kasance ne qultu na'am sai nace eh qala Allah na gama ka Allah abin ya kasance ne qultu Allah nace wallahi ya kasance thumma qala sai ce inna ashabana ba zai ce shi ya faɗa ba da ka karanta wannan hadisin na bakai wannan tambayar inna ashabana akhbaruna sune sun ba mu labari an mu'az bin jabal daga wa daga mu'az dan jabalin annahu qala shi yace ayyuhan nas ya ku taron mutane la ta'jalu bil bala'i qabla nuzulihi fa yazhabu bikum hahuna wa hahuna kada ku gaggauta bala'i kuna zaunin ku lafiya lafiya in ba ku ba ku kirkiro abubuwa ba hankalin ku na waje daya sai abu yazo ya faru saboda kasancewa hankalin ku na waje daya din sai Allah muku muwafaka ya yi wani daya a cikin cikin ku muwafaka ya bada jawabin da zai dace da shari'a amma in ku kirkiro matsalar tun bata faru ba wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza ai me kenan an rabu kenan to tunda ko an rabu kenan ran da abin ya faru ya za a yi rabuwa za a yi rabuwa za a yi ko fa innakum in lam ta'jalu bil bala'i qabla nuzulihi lam yanfakka al muslimuna an yakuna fihim man idza ila <coughs> suddida wa idza qala fiqa ba haka bane ba قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال سألت ابن عباس أدركه رمضانان na tambayi abdullahi dan abbas mutum ne ana bin shi bashin azumin wata biyu azumin badi da bana ya zai yi faƙala sai ce a kana aulam ya kuri haka ya faru ne ko kuwa a'a ka kirkiro tambayar ne qala lam yakun a sai ce a'a hakan bai faru ba su kuma sun zaku suna son jawabi bali utruk baliyatahu hatta tanzila sai abla da masu ku bar wannan magana har sai in mas'alar ta faru kala fadallasna lahu rajulan sai muka cusa mishi muka tura mishi wani mutum fa kala kana shi matsalarsa sai ce eh haka ya faru qala to da ce haka ya faru yanzu ibn abbas zai bada fatawa kenan sai ce yut'imu 'anil awwal fihi ma 30 miskinan likulli yawmin miskin sai ce to azumin bara zai ciyar da miskini talatin. kowane miskini me zai bayar kulli yawmin miskin kowace rana zai ciyar da miskini daya an fahimta to sai malamai suka ce ai wannan matsalar da ya kamata ibnu abbas ya nemi bayani a ciki da gangan yayi ko da uzuri inda uzuri rashin lafiyar da ya sa ya sha azumi bara yana nan har bana in ya shekara nawa ne ba shi da laifin komai duk sa ne samu lafiya sai ya biya tafiyar da ta sa ya sha azumin tana nan har ba shi da laifin komai in ya samu dama ya zauna gida sai ya rama azumi an fahimta to sa'an nan sai kan wanda larurar tana nan ke to wanda ya haka da sakaci kuma fa mai malamai suka ce malamai suka ce ko sakaci ya yi rama azumin zai yi ba komai kansa sai dai tuba ga Allah ya yi istighfari wannan laifin da yi wani suka ce zai rama azumin kuma zai ciyar an fahimta zance mafi karfi shine tuba zai ya rama azumin da ake bin shi an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا العمري العمري عن عبيد الله بن جريج قال كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوما wata rana na zauna kusa da wajen eh, abdullahi dan umar a makka wa ila ibn abbas yawman yau in je wajen ibn umar gobe in je wajen ibn abbas manyan malaman duniya kenan lokacin fa ma yaqulu ibn umar fi ma yusalu la a'lamu la ilma li aktharu mimma yufti bihi yace abdullahi dan umar mafi yawancin fatawan da ake tambaye sai ce ban sani ba ban sani ba kaɗan yake ba da jawabi ya rage masa daraja ƙara masa daraja ya eh, yi ko قال mhm. na Muhammadu bin Yusuf to ya shi za a koyi irin wannan abin ya shi za a koyi irin wannan abin waya mutum zai bugu ya tambaye ka in ka sani ba kana jin nauyin ka ce ba ka sani ba sai ka kashe ka ce network ba kyau ba shi kenan ba <laughs> kai ka san networking da ba su da kyau din shi kuma yana neman networking da ke wayar iska ba haka bane ba amma ka faɗi abin da baka sani ba قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله عبد الله ibn mas'ud yace ta'allamu ku nemi ilimi ku yi karatu fa inna ahadakum la yadri mata yuhdal ilayhi ɗayan ku bai san lokacin da za a bukace shi ba in kai karatu kana zaune duk sa'an da aka bukace ka shikenan ko masallacin kofa gidan ku ne shi ku zube ba ne bulugu marabi da ku zo ku zo amma kake yin karatu aka zo aka mutu aka bar ma unguwa ko gida ko menene ko ko unguwa kai da ko menene da menene mutane suka zo suna son su yi karatu ya za ka yi sai ka zo ka yi ta musu ƙarya lokacin za ka je kana neman ka saka sai ka yi ta ji koyi ka koya lokacin za ka ta buga waya kana tambaya malam zan je makaranta haka wani wallahi malam zan fita makaranta ne wannan wannan hadisin cikin hadisin kalmar nan buga littafan da ke bayyana kalmomi ma baka sani ba to ya za ka je ka karanta eh sai ka san littafin da ke bayyana kalmomi in ka je sai ka karanta shi kenan in ka je sai ka karanta amma littafin da ke bayyana ma'anar kalmomi ba ka sani ba kuma ga kalmomin hadisi sun zo suna da wahala to ya za ka yi sai ka tabka buga waya da safe ne da yamma ne da daddare ne ma'uwa malam na bacci ne yana cin tuwo ne yana mene ko mene ne wadda allah malam aika za ka za ka za ka za ka za hadisin nan ka za ka je ka yi karatun ilimin hadisi tukun ka je ka karantar ba gwaninta ba ne ka je ka zauna kana karantar da abin da baka iya ba ba gwaninta ba ne hmm? ba an ba masu almajirai a cikaji abdullahi dan da ce ta'allamu wai mai ke nan fa'in na ahadakum la ya jiri mata bukace shi ba dama ka tanadi abin ka kai karatunka bulugul maram ko ina aka bude ba abin da zai maka tsoro riyadu salihina menene da mai ko ne menene lahallari ishma ko menene aka zo yana ce shikenan a zo bayan magarba ko a zo bayan asuba ko a zo bayan da asar kuma sai ka zauna ka karantar da su shikenan kai daidai ka samu lada ka samu daraja ka samu daukaka قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا زهير عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر يتي إمام المسلمين شو قبل دنيا زامن سيدنا أبو بكر in matsala ta zo mishi ya yake kana abubakarin iza warada alaihi alhasmu nazara fi kitabillahi in aka zo mishi da matsala sai duba cikin littafin Allah ya hada haddace duba ya hararo duk in bai samu ba fa in waje da fihi ma ya na bainahum ƙazabi. in ya samu cikin littafin Allah abinda zai yanke hukunci ya raba gaddama sai yayi wa in lam kun fil kitabi wa alima min sunnati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al sunnatan qadabihi in bai samu ba a cikin aya kuma ya san nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hukunci da shi fa in a'yahu in ya gaza kharaja fa sa'ala almuslimina sai fito ya tambayi musulmi wa qala atani kaza wa kaza fa hal alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadha fi zalika bi qada'in ga mas'alan da ta zo min akwai wanda ke da ilimi daga manzon Allah game da wannan mas'ala فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء wani lokaci sai ya samu duk kowa ya ce ai mun san manzo Allah ya ce kaza yayi kaza yayi kaza fa yaqulu Abu Bakr sai sayyidina Abu Bakr ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala fina man yahfazu ala nabiyyina godiyar Allah ta tabbata ga Allah da muka samu a cikinmu wanda yake haddace hadisan manzon Allah yana faɗa mutane fa in ayahu an yadda fihi sunnatan minan nabi sallallahu alaihi wasallama in ba wanda ya ya san wata sunna daga manzon Allah game da wannan mas'ala to ya zai jama'a ru'usun nas wa khiyarahum jama'a ru'usun nas wa khiyarahum ma ma'ana ru'usun nas wa khiyarahum ya a taron dattawa manyan mutane masu ilimi na tsatsu masu tsoron Allah fasta sharahu sai nemi shawararsu fa'izar jama'ar ayyuhun al'amrin kazabi musu yin a kan matsala sai zartar da hukunci sai na abubakar kenan aka ce da an zumi shi fito sai nisafi duk abin da yake da shi ya bugu littafin ya babu zai fito jama'a jama'a ga abin da ya zo min kuna da wata masaniya kuna da masaniya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun akwai shi in babu shi haka kamar sayyidina Abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalun nas ajma'ina amma bai hana in an zo da matsala sai ya nemi gaskiya ba ba zai ce a in zai ce ban sani ba ba haka ake yi an fahimta ana fahimta yadda malamai suke yi ko قال أخبرنا إبراهيم ابن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام yace matata tana tayi bakance ne ko akwai itikafi a masallacin Ka'aba ya wajaba a kanta ko bakance kenan ko fasa altu Umar ibn Abdul Aziz sai na je wajen sayyidina Umar ibn Abdulaziz khalifa kenan wa inda hudu shahabi a wajen sai aka samu muhammadu ibn shahabi zuhuri shehu imamu Malik manyan malaman duniya kenan qala sai ce kultu alaiha siyama shi zuhuri ya ce ai wajibi ne ta yi azumi saboda ne kala ibn shahabin la kuno tikafin illa bi siyamin saboda ibn shahabin shi a wajensa yana ganin babu azumi ba itikafi sai da azumi saboda duk itikafi cikin me ake yi cikin watan azumi sai ce to me aka fara tambayar shi fa qala lahu umar ibn al aziz an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan fatawar taka daga manzo Allah ce qala la don ba zai yi ƙarya ba abadan قال فعن أبي بكر وأن فتور ذاك أبو بكر ني قال لا قال فعن عمر وأن فتور ذاك سيدنا عمر قال لا قال فعن عثمان ذاك سيدنا عثمان قال لا يجي آه ko لا لا guda nawa aka samu sayyidina bakar umar usman yana cewa la ko qala umar a lokacin sai na umar bin abdulaziz ya ce ma ara alaiha siyaman ba na ganin akwai wajibi ne azumi akan ta eh saboda in aka yi bakancin itikafi itikafin aka yi bakanci wanda suka ce dole ta yi shi azumi sun ɗauka cewa babu itikafi shi da azumi masu wasu malamai ko suka ce a'a sai in mutum ya ɗaukar makansa zan yi itikafi tare da azumi an fahimta faharastu fawajatu tawusan wa ta abi fasa fasaltuhuma sai na fita na samu waannan turaku manyan malaman ilimi sai na tambaye su faƙala tawus shi sai na tawus ya ce kana ibn abbas la yara alaiha siyama abla dan abbas yana ganin azumi ba wajibi ba ne a kanta mutum zai yi itikafi ba tare da azumi ba illa an taj'alahu ala nafsiha sai dai in ta dora makanta cewa itikafi da azumi qala wa qala ata'un zalika ra'ayi yace ni ma abin da nake an ga yana ke tafiyar da abubuwa ko a natsi ake tafiya ko kuwa قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبو أقيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة ده أبو سلمة البصره أتيته أنا والحسن سيمك نزو مشني ده الحسن حسن البصري فقال للحسن أنت الحسن يجي كيني حسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك ba wanda nake son na hadu da shi a cikin basar duk sai kai wa zalika annahu balagani annaka tufti bi ra'yik saboda naji labari kana fatawa da ra'ayinka fala tufti bi ra'ayika illa an takuna sunnatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw kitabin munazzal kada ka kuskura kai fatawa da ra'ayinka sai da me littafi ko sunna قال أخبرنا عصمة ابن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن يزيد ابن عقبة قال حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعصى إنك من فقهاء البصرة يا أبو الشعصى كي كان أتكي من يمال من فكيون بصرة fala tufti illa biƙur'ani qur'anin natiqin kada ka kuskura kai fatawa sai da alqur'ani aw sunna madiya ko ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka in fa'alta ghayra zalika halakta wa ahlakta fa in fa'alta zalika halakta wa ahlakta قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العامش عن عمارة بن أمير عن هريث بن زهير عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي عبد الله بن مسعود زمان يازو يزباما إيبادا فتواكو هكونشي ولسنا هنالك yanzu با a وجمني من mu لو كتم يافو سوتي ya kusa وإن الله قد قدر من الأمر أن بلغنا ما ترون الله يا قدر الأمر يا كيم أبن كوشي غني يزوغا حالا دا كوشي لو كتيرا فياكو فمن عرض له قضاء بعد اليوم daga yanzu duk wanda hukunci mana aka zo fatawa ko aka zo neman hukunci falyaqdi bima fihi bima fi kitabillahi yayi hukunci da abin da ke cikin littafin Allah fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillahi falyaqdi bima qada bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba shi cikin littafin Allah to yayi zattar da hukunci irin yadda manzon Allah yayi fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillahi wa lam yaqdi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <coughs> in mas'alan babu nassi a cikin alkur'ani kuma babu nasi abinda manzo Allah ya hukunta falyaqdi bima qadha bihi as-salihuna falyaqdi bima qadha bihi as-salihuna su wane ne as-salihuna manyan malamai a cikin gari ko unguwa masu tsoron Allah daga sahabbai zuwa tabi'ai har zuwa zamaninka addinin eh, al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rasa mutanen kirki a ciki haka manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyama duk inda aka kai da lalacewa akwai na Allah bayan Allah suna nan ba abin da ya hada su da duniya ku yi ta hayaniyar ku duk suna kallon ku za ku gama baki ɗaya kuma ku zo ku rasa mai za ku yi wala ni inni akhafu wa inni ara kada ya ce to ni dai ina jin tsoro ko ko ina ganin kaza فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة سكان حلال ده حرام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة أكوي شبهة سكان فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأن نسيها أكيمنا نسيها أكيمنا akwai mutanen da suke shirin su kirkiru shubha a cikin rayuwa saboda kowa ya rubu saboda dama an ce waɗanda suka rike suka yi riko da bid'a suka yi fada suka yi yaki suka yi menene mutane uku ne ko akwai waɗanda bayan an yi duk abin da aka yi na hayaniya na fada na menene an zo an tabbatar da gaskiya ne ga inda take gaskiya dai ga inda take amma shekara arba'in ko talatin ko hamsin ko ni ko gidanmu ko unguwanmu ga abin da ake yanzu kuma in zo in ce zan karantar yadu salihi na da bulugul mara to ya zai da mutanen da muka yi mai da su yaya mai zan faɗa musu in ya zo yana faɗar in ya zo ma a cikin sunnar ba zai iya karanta sunnar ba ba inda ba duk inda aka yi ƙarfi cikin bid'a ba wanda isa ya kawo littafan sunna ya karanta yadda yake karanta littafan da ya sani da zai yi ba zai taba yiwuwa ba saboda me sai a yi ta me <laughs> ga gaskiya inda take amma ba zan iya fadanta ba saboda da na yi yake ta yanzu kuma kan mutane ya waye ba zan iya ci gaba da abin da nake ciki ba don zan zai tafiya tsirara ni kuma ba zan iya dawowa a rusa kaina ko unguwarmu ko gidanmu ko garinmu ba ko makarantarmu ba ga kuma ita ce gaskiya to ya za a yi bari mu yi ta kirkiro shubha a rikita ma mutane lissafi za ku zo ku gani za ku zo ku zama tara za ku ba da bayani sai a kirkiro shuba to me aka ce muna in shuba suka zo fada ma ya ribu, ka ila ma la ya ribu an fahimta duk sa'an da hayaniya ta zo to akwai hadisan zuwa gaba ku insha Allah ya za a yi eh, a yi ka ce ya za a yi kenan kana al'ummar manzon Allah manzon Allah kafin ya bar duniya me ya ce maka taraktu fikum ma in ta tamassaktum bihi lan ba ba'di abadan addu alaiha bin waji. ba haka ya fada ba ya za ka ce ya za mu yi bar bane yadda za mu yi bane mu za mu kirkiro yadda za mu yi sai an ƙara me قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأي أم فهمت ka bar abin da yake ma kokonto zuwa abin da ba shi da kokonto ka bar shirme ka kama gaskiya duk abin da ya zo in ba daga Allah ba ne ko manzonsa akwai kokonto akwai shakka a ciki amma abin da Allah ya fada manzon Allah ya fada shine tabbas an fahimta baka ji ce wa ma sahha anhu min hadisi ka da'u kull qawli inda qawli muhammad sallallahu alaihi wasallam su sa nan ce fa ma aminun fi dinihi yanzu shi za a hada wanda yake da aminci a cikin addininsa da wanda ke kasada ɗaya suke ba ɗaya suke ba ɗaya suke ba قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه سيدنا عمر ربطا من أجل قمنونيسا إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلتفتنك عنه الرجال in kana da nassi daga alkur'ani ka yi aiki da shi kada wa'in wani ya zo ya sa ma shakka ko ya zo ya ɗauki hankalinka haka imamu malik keke don duk inda ka kai da ilimi da dabara Allah zai jarabe ka da wanda fi da wani mashiririci to imamu malik sai ce ana ala yaqinin fi dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi Muhammadu ni fa anna da yaqini a cikin addini yanzu duk wani mai rigima mai menene mai jidali ni yazo sai mu bar abin da manzo Allah ya kawo eh فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بها binciki sunnar manzon Allah kai aiki da ita kai hukunci da ita fa in ja'aka ma laysa fi kitabillahi wa lam yakun fihi sunnat sunna min rasulillahi fanzur majtama'a alaihi an-nas ka kalli mas'alan da malamai suka yi ijma'i kai. fa khudh bihi kai aiki da shi fa in ja'aka ma laysa fi kitabillahi wa lam yakun fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yatakallam fihi ahadun qablaka fakhtar ayyal umur ayyal amrayn shita in baka samu haka ba ka zabi ɗayan abubuwa guda biyu in shi ta an tajtahi da ra'ayak thumma fa wa in shi ta fa wala aradda akhura illa khairan lak in kana so ka yi ijtihadin ka kaje ko me ya faru uku in kuma kana so ka ce a'a ni a'a aje a nemi wanda ya sani to shikenan shine abin da ya fi maka alkhairi ana tafiya قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث ابن عمرو ابن عمرو بن أخي المغيرة ابن شوبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال أرأيت إن أراد لك القضاء كيف تقضي شكبان الأباري hukunci ya zo yaya za ka yi kala aqdi bi kitabillah sai ce sai na yi hukunci da littafin in wannan matsalar baka sami hukuncin da cikin littafin Allah ba fa qala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ga sunna sai sunnar manzon Allah qala fa in lam yakun fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to in baka samu sunna ba fa qala ajtahidu ra'i wala adu, sai nayi ijtihadi قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله abin la'akari a cikin me abin la'akari a nan shine sai ka nemi littafin cikin alkur'ani in baka samu cikin sunna in baka samu ba ijma'i in ka yi riko da wannan duk wanda ya zo da shubha da shakka ba zai iya tasiri a kanka ba amma in ka manta da waɗannan maganganu komai ana iya jefa maka shubha a ciki har yanzu Allah an jefa masa shi ba ba haka bane ba huwa allazi anzala alayka shi ji ma za ta kulu fi isa bin maryam qala huwa rasulullahi wa abduhu wa ruhun min ba haka bane ba sai suka ce idan yaksina hadha ai yanzu mun samu abinda muke so ba sun samu shubha cikin ruhun minhu min litab'idiyya ko liljuz'iyya min libtida'il ghaya aw litab'idiyya sai suka ɗauki abin da ya dace da aqidarsu sai Allah ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ba shikenan ba tunda an ce maka akwai ayoyi muhkamai aya muhkama ita ce wacce ba ta daukar ma'ana biyu sai ma'ana daya Allah ya ce hunna ummul kitab ay marji'ul kitab ma'ana duk sa'an da aya ta zo maka akwai ma'ana kaza za ka ɗauki ma'ana kaza ka binciki ummul kitabi za ka samu ayoyin da ba su da ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya sun ce ma ga abin da ake buga to wace aya ta warware wannan in huwa illa abdul an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'ila magana ta kare imamu malik da darajarsa da komai da komai ke cewa ana ala yaqinin min jini aw kullama ja'ana rajulun ajdal ka haddace wannan maganar kariki aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ara na ana tattara shubuhi za zo don a ci gaba da abin da ake yi ya zuba lokacin shi bane ba ya yi shi bane an yi shekaru 50 40 baya kasuwar shi kasuwarsa ta yi mai abin da yake kuma daidai din an fahimci gaskiya ga daidai gaskiya ga daidai don duk abin da muke yaudarar mutane da su shine ai mu masoyan manzon Allah ne A yaya kuna son manzon Allah kuma kuna fada da sunnarsa ba zai yi ba ga shi ko yana wa eh tun da kana son manzon Allah sai ka yi aiki da sunnarsa shine cikakke shine soyayya da kuma to wannan matsalar ta zama kuma aiki yanzu to ya za a yi bar an rikita ma mutane lissafi a kawo shubuhoyi a kawo shubha aya kaza a kawo shubha aya kaza a kawo shubha aya kaza a shagalar da mutane saboda a samu dan nutsuwa a samu dan asarara kaɗan sai eh, lokaci ya cika <laughs> mi na nake ta kone daidai rigingimo za su shubuhoyi za ta kawowa kada ka girgiza kada komai ya girgiza ka mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce shi nan duk dabarar da za a yi ce a ah, inda ba daga Allah ba ne ko daga manzo Allah ka yi haƙuri ka je da abinka ya fi daɗi saboda ba ya fada ba ko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 wannan manzumatul baikuni ce wani littafi ne littafin ilimin hadisi mai baiki 30 shine manzumatul baikuniya